abu na biyu kuma za ki nemi shi kan shi garafunin sannan kuma za ki nemi sassaƙen sanya sassaƙen sanya shi ma wannan in ta tsaftace shi za ki tafasa shi kullum a rinka shan rabin kofi safe rabin kofi da rana ma a sha rabin kofi da daddare ma a sha rabin kofi yin hakan in kika riƙe wannan yana magance fitar ruwan nan da yake fita a gaba mai wari wato sassaƙen